mu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke anan nan sabo unguwa arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau talata shidda ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab kuma muna cikin karatun halin munafukai a lokacin yakin azab a lokacin wannan yaki da ake kira gazwatul ahzab ana kiranta uh, gazwatul khandaq mun karanta har qul man zallazi ya'timukum min Allah ina sun karanta wa walau dukhilat alaihim min aqariha kif karanta mun ayoyi da mun karanta jiya بسم الله الرحمن الرحيم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم اتقوا الفتنة فآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عامة الله من قبل لا يوحدون الألباب وكان عهد قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا إن أراد بكم أو أراد بكم رحمة ولا لهم من دون الله وليا ولا ayoyin mun karanta su jiya kuma mun fassara su jiya sai dai wannan ayar da ya tashi akwai wata fassara ta wasu malamai da muka fassara ta jiya walau dukhilat alaihim min aqariha da an shiga musu ta fassanninta aka shiga Madina ta tasallinta aka iske munafukai sun masu ilun fitnata sannan aka tambayi su yi shirka da Allah su ba addinin su su koma shirka la'atauha da za su zo ma wannan shirka wa ma talabbasu biha illa yasira ba za su tsaya cikin musulunci ba sai ɗan lokaci ɗan kaɗan kuma wannan fasara da muka je ita ce fasarar jamhurul ulama akwai masu fasara sabanin haka akwai fassarar bahar yace walau dukhilat alaihim min asariha da an shiga musu madina ta ta su munafukan da ke cewa a koma wanda suka nuna suka rauni wurin yaƙi wanda suka iza mutane da su koma gida suka ta cewa gidajen sun basu al'aura ne suna dabarun da za su yi su fitowa yaƙi dabarun da za su yi su koma gida to walau duka na tsaraihi yana kariha da an shiga musu madina ta ta sun masu ilin fitinata. sannan aka tambaye su fitina aka ce musu yanzu mun zo yaƙi na ƙabilanci ne mun zo mu yaƙi ƙabilar ku ne la'a tauhara za su fito a yaƙin da su wa ma talabbasu biha illa ya kira ba za su ma tsaya ba a madina kuɗan lokaci kaɗan za su fito a yaƙi wato don ɗaya yana yaƙin musulunci ne in ji bahar don shi kawai ya kasance sun yi rauni sun zauna amma da yaƙin ƙabilanci ne da zuwan su aka zo iske su aka yaƙa ce ƙabilar ku za a yaƙa to la atauha da kun zo ma yakin suna nuna bajinta wa ma tarabbasu biha illa yasira ba za su tsaya a madinan ba sai lokaci ɗan kaɗan za su fito a yaƙi da su Allah ya ce wala karkanu ahadullah min qablu la yawalluna al-adbar kuma ga ya kafin haka su ma Allah alƙawari ba za su juya baya ba bayan an yi yaƙin Uhudu wasu su da suka kasa zuwa yaƙin Uhudu wata kabila ta yi alƙawari cewa in an ka koma samun wani yaƙi lalle za su gada ma Allah abinda za su yi kuma sai gaya ba su nuna bajinta ba a nan wa kana abdullahi mas'ula lalle alƙawarin Allah abin tambaya ne da mun wannan jiya Kullum 'yan fa yanfa'ukum al rawu in farutum min al Ka ce idan kuka tsere daga mutuwa to mutuwa wannan tserewa ba za ta yi muku amfani ba awul qatl ko kuka tsere daga wajen yaki wa idan la illa kalila ba za a biyar da ku daɗi a duniya ba sai ɗan kaɗan akwai wata kisa da malaman tarihi ke faɗi cewa a ah, abdulmalik bin marwan khalifa na biyar na banu umayya ah, wata ran an yi an yi an yi annoba a sham mun san sham gari ne wanda ya shahara da annobobi da yawa sahabbai da yawa da ta da ake ta a akan annoba a gari da annoba ta shigo a sham wata ran sai fito ina son ya tsere ya bar gari abdulmalik bin marwan malami ne babba don wasu masu ba cikin fukawar madina arbaa kafin fuqa'ul madinar sab'a na shi waccan kisan lokacin da zuhuri ya biye same shi a cikin fada ta ya ce ba shi labarin hadisi ya gicin haddasa na sa'idun musa ya ce sa'id ba ni labarin sa'id tsara ne da sa'id bin musayyab wajen neman ilimi. shi ma malami ne mai ilmi ne sosai daga baya da ya koma karauta? sai kasance shi ba a ruwaito hadisai da yawa gare shi ba kamar sa'id bin musayyab da shi ya zama karanta ko wa kawai yake aka yi ta ruwaito hadisi da gare shi to malami ne yana da karatu da annoban nan ta zo yana sarauta sai ya fito ya bar garin sham sai ya ɗauko wani bawa nai ya rakke shi su tafi suna tafiya da bawa nai abdulmalik malami ne abdulmalik ɗin gidan sarauta ne abdulmalik sarki ne ajiyar su da wannan bawan ba ɗaya ba ne nesa ne amma da su biyu ɗaya ne sai ce wannan bawan nashi ba ni labari sai ce babu wani labari da zan baka ya amina ne wani labari da iya baka sai ce ba ni labari da kuke yi a gari ba in kuna wani labari kawai ba ni labari ko wani irin labari in yanzu da wani option sai shi kawai ji labari da gare shi sai ce mai wata rana da dila da zaki <laughs> yake zai dila ya zo inda zaki shi wannan bawan yake ce mai shi abu malamai mawa sai ce ma zaki ka kiyaye ka hana sauran dabbobi su kama ni ni kuma sai in dinga ta ina farauta ina kawo maka abinci za ka ni kama farauta ina kama abinci Ke kuma ina kaka kare ni ka hana a taɓa tun da kai azzaki sai zaki ya alamci. dila yana ne yana zuwa wajen farauta yana yana jin daɗi ya tabbata yana ƙasan kariya ta zaki sai wani babban tsuntsu ya zo daga sama da babban tsuntsu ya zo daga sama yana son ya kama dila Eh, sai dila ya yi tauye inda zaki sai ya haye ban zaki ya ce kai kai alkawari fa za ka kare ni ya an zo kama ni sai ce na yi ma alkawari zan kare ka ne daga dabbobin ƙasa ba na iya kare ka daga na sama sai tsuntsun ya ɗuka ya tafiya yi sai ce wallahi ka yi gaskiya ka yi min wa'azi mai shiga kullum fa aku mun tsira wa in faru su min al-mawti wani al wa idan la tumatta'una lakari na juya mu koma sham kawai na tabbata duk musibar za ta daga sama babu mai iya kare ni dubara ta ta na fito na bari ba za ta kare ni za wannan kisar da ka bani na ɗauki wa'azi ciki na cewa in Allah ya ƙaddaro abu ya auku sai ya auku sai karanta wannan aya kullum yan fa'aku mun kiraru in faransu minan mauti ka ce watan gudu ku ba zai yi amfani ba idan kun gudu daga mutuwa ne awul katli ko kuma kun mutu daga kun gudu daga yaki ne wa idan la tumatta'una illa qalila sai ko makaranta wannan aya yace kul man zalla bi ya'timukum min Allah in arada bikum tuwa aw arada bikum rahma yace waye kace waye zai kare ku daga Allah idan Allah ya yi muku nufi mugun abu gare ku Allah ya nufi mugun abu gare ku ko ya yi nufin rahama wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira su mutane ba su samun majibinci ba su samun mataimaki kuma bayan Allah haka ya kamata kai tunani mutuwa takan zo ta ban mutum a wajen jihadi kuma ta zo ta samu ni cikin gida ta ɗauke shi mutuwa takan tsallake wanda ya gifta mata ta zo ga wanda bai gifta mata ba ko komai na tafiya akan kaddarowa ne duk abin da Allah ya kaddaro ba a wuce shi don shi Allah sai ya ce kafku ce inna lauka tahu amara shaytan in ɗan uwanka ya tafi ya yi haɗarin mota ya rasu suka ce da ya yi zama na gida da ya ce kai ya fita a in kwana ne da Allah ya ƙaddaro sun kare, babu abin da za a yi a ƙara ne waɗannan kwanakin kuma musulmi suna akan wannan yarda musulmi suna akan wannan fahimta don shi ba su samun matsaloli ba su samun matsaloli a rayuwarsu komi ya zo sun yadda sun miƙa ma Allah sai Allah ya ce mai kada ya alamu Allah ya ce, "Ƙadi ya alamu Allahun mu'awwaki na minku, haƙiƙa ku munafuka hanyar da ku su ne Allah yake magana, "Ƙadi ya alamu Allahun mu'awwaki na ninku, Allah ya san masu hana ruwa gudu cikinku, masu tattalin su zuga wasu ka a fita yaki masu tattalin su zuga wasu su koma gida masu tattalin su ce ma mutanen Madina la muqama lakum farji'u ba ku da wani tsayin ku koma ba za ku iya ba Allah ya san su duk cikin ku masu hana ruwa gudu wal qa'ida li ikhwanihim da masu ce ma ƴan uwansu halumma ilayna ku dawo ku biyo mu kan mun yi mun yi mu don haka kun kuna zuwa kuma ku biyo mu wala ya asuna alba'sa illa qalila Allah ya san ku wa'annan da ba ku zuwa yaki sai dan kaɗan in suka fito ko dai su yi jifa ɗaya biyu ko kuma an fito da su ga hanya su koma kamar da suka koma yaƙin Udu ko sai sun ga za a fara yaƙi su koma kamar da koma ga Rasul Azam amma Allah ya siffanta su da kalila an kaɗan suke tahuwa dukan ya ce kuna da kafturiyar mu'minuna wa zulzinu zilzalan shadida Allah ya siffanta mu'minai da an girgiza su girgizawa mai tsanani nan kuma munafukai ya ce wala ya atuna alba'sa illa qalila wanda ba su zo ma yaki sai ɗan kaɗan sai su fito su koma ga hanya ko su fito inda a fara yaki su da suka yi su tafi ko su yi jifa ɗaya biyu su tafiyar su

فإذا القوم سلموهم بألسنة حجاج أجحدا على الغيب أولئك لم يؤمنوا ما أحسن الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا har yanzu Allah na ci gaba da tukan munafukai da irin miyagun halayensu da ɗabi'unsu da suka nuna a wannan yakin na Ahzab. Ya Allah ke ashhatan alaikum marwata ne gare su Ba su iya fitowa su dukiyarsu da jikinsu a yaki. Su rowa suke da shi suna rowa dukiyarsu, suna rowa makamansu, suna rowa jikinsu, suna kyamar wani alkhairi ya same ku haka na alaikum. Suna kyamar alkhairi ya same ku suna rowa fa idza jaa al idan lokacin tsoro ya zo lokacin yaki ya zo ra'aytahum yanzuruna ilayka sai ka ga suna kallon ka suna tsora ma ido taduru ainihin idanun suna jujjuyawa kallazi bisha alaihi min al-maut kamar wanda yake su ma saboda mutuwa kika ga duk sun ji tsoro hankalinsu ya tashi yanzu waɗannan mutanen da suka zo mutum dubu goma da suka ji banu ƙuraiza su saba alƙawari duk sai hankalinsu ya tashi izinin suka yi zara-zara kamar idanunsu su fito shi ne Allah ke cewa ta duru wa ainihu idanunsu suna jujjuyawa kallabi yusha alaihi min al-maut kamar wanda yake faduwa yana suma saboda mutuwa amma fa idza zahaba al-khawf idan tsoro ya tafiya kai yaki ya tafiya kai ana zaman lafiya salakunkum bi alfinatin sai su dinga suka ku da wasu halitta hijabin masu karfi sun iya ba'an magana za su iya gaya muku matsin magana za su iya yabon kamunan su suna cewa su ne masu bajinta kamar da suka yi a hanyar dawowa abdullahi bin ubay yi salul yayi a hanyar dawowa daga buka kamar yadda sauran munafukai suke yi ana zaune gida lafiya kalau talakukum bi alsinatin idabin sai su dinga suka ku da harsunsu su masu karfi a sha'atan alal khayr kuma suna yin muku rowa alkhairi ba su sun an ce za a ji yaƙi ku samu nasara ba su sun aji cewa an yi wasu bishara da aljanna cikin ku ba su son su ji an ce annabi yawa wasu ku addu'a ba su son a ce yanzu tsoron ku ake yanzu ku adda ƙarfi shine a shi alkhairi suna tsananin rowa da alkhairi ko da gare su ko daga wani ya same ku ba su so wannan shine halin munafiki da aka da kai duk wani abu da ka samu na ɗaukaka ko na cigaba shi baya so shi bakin ciki yake ku tuna waɗannan abubuwa ana kawo mana su ne ba don mu ji labari mu ce ɗan mazan jiya ba kawai a'a domin mu san wani irin darasi za mu ɗauka mu ma duk wani wanda yake da wata ɗaukaka duk wani wanda yake da wata dukiya ko wani mulki ko wani ilimi ko wata ɗaukaka sai na samun irin waɗannan tare da su wanda yake a lokacin da ya shiga cikin tsananin wahala zai gane cewa waɗannan makiya ne sai su jaye mai idan kuma ana zama lafiya sun fi kowa iya baki da iya magana don shi iya magana ni'ima ce iya baki ni'ima ce wanda yake tana iya zama a yi amfani da ita wajen kwarai tana yi amfani da ita wajen da ba na kwarai ba a ce mutum ya iya magana ya iya koyarwa ya iya hudu ba ana son fasaha ya iya bayani da yake iya jawo hankalin mutane yana da kyawu lokacin da khawarij suka fita daga sayyidina Ali bin Abi Talib sai kira Abdullahi bin Abbas cewa ya je ya yi musu magana saboda ya iya magana ya iya tsara magana yana da ilimi ya yi musu magana biyu bisa uku cikin suka dawo mutum dubu goma sha biyu suka fita mutum dubu takwas suka dawo daga cikin hawari kaga ne iya magana ya yi daɗi iya magana ya yi kyawu to lokacin da aka je Habasha hijira ta farko mutanen Makka mushrikan Makka suka tura cewa aje a gaya ma annabi aje a gaya ma gajjashi cewa mutane suna suka annabi isa suna faɗi game da annabi isa suna cewa ba Allah ne, ba ɗan Allah bane aje a gaya mai aka je haɗa faɗa sai Ja'far bin Abi Talib ya tashi gaban Najashi ya yi magana mai shiga jiki ya yi hudu ba ya karanta suratu Taha da sai da Najashi da shugabannin kiristoci da annabi suka aza kuka suka ce lalle suratu Maryam suka ce lallai lallai wannan shine abin da Allah ya saka suwa cikin asawa da injila game da annabi Isa wato musulunci bai rage mai girma ba kun ga duk iya baki da iya magana yana da kyawu amma wani lokaci iya baki da iya magana sai kasance cewa mutum yana faɗi ya ayyuhal ladina amanu mata taquluna ma la taf'alun sai mutum ya iya baki ya iya magana amma wajen aiki biyu ko ne da iya yi ya ce a tashi yaƙi a je in yanzu yaƙi za mu gwada musu da za a yi kaza in yaƙi ne zuwa ya kasance ya fi kowa tsoro za ka sai kasance mutum da ya fi kowa iya baki da magana in an bincika ta aiki akan samun cewa ya fi kowa muni wajen aiki wannan siffan munafukai ce don haka annabi sallallahu alaihi ya ce ina tsayanku ko kuma wasunku suna kawo ƙara inda nake sai ɗaya ya kasance ya fi iya baki ne akan ɗaya sai in yanke hukunci gwargwadon abin da nake ji duk wanda ni yanka ma haƙƙin ɗan uwa nai ya san na yanka mai ne wani yanki na wuta in ya ga dama ya ɗoka in ya ga dama ya aje za ka iya yi ka samu lauya da ya fi iya baki lauyan da bai taɓa faɗuwa ba sai ya je ya ci kyar ya je ya iya magana ya sihirci alƙali inna min bayani la sihira a cikin bayani akwai sihiri na baki wanda mutum zai yi ya rudi jama'a sai ya samu nasara amma bai sa ya halatta haram ba abin da aka ɗauka wanda ba na mutum ba lahira su ya biya shi annabi ya ce yanki ne na wuta ake yanke ma mutane za ka duk wanda ya fi cikin mutane wanda ya tsaya kan gaskiya ko bai iya magana ba kakka damu da rashin iya zaƙin baki amma ya kasance kana bisa gaskiya to Allah yana son mai gaskiya ne ba mai zaƙin baki ba in zaƙin baki ya yi daidai da gaskiya ne ake yabo to ta yi ta yi daidai in kuma ya yi daidai da ba gaskiya ne ake yabo ba to ya fi muni za ka sai Allah ya soke su da wannan yace fa idza dhahaba al-khawf sanaqukum bi alsinatin hidadin fa idza dhahaba al-khawf idan tsoro ya tafiya kai ba lokacin yaki ba sai su dinga suka su bi alsinatin da da halitta hidadin masu kaifi ashhatan ala al-khayr suna yi muku rowa akan alkhairi ulaika lam yu'minu to waɗannan fa ba su yi imani ba munafikai ba mu'minai bane lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum sai Allah ya rosa ayyukansu wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu mai sauki ne ga Allah ya rosa ayyukan su akan cewa ba shi kawai suke iya faɗi duka kawai suke iya yi in yaki yanzu ba za su iya fita su komai ba wannan munafukai ana cikin haka da yake Allah yana nufatar da addini ne cikin wani hanya ke kasance daidai lokacin da mutane suka yarɗe ka amma kana da yarda da Allah sai Allah ya kawo maka wani da baka shirya da shi ba baka tsara da shi ba baka hada baki da shi ba sai ya kawo ma nasara haka rayuwar duniya take in dai ka tsare gaskiya ka yi tuka da Allah zuciyarka tana da Allah duk wanda a kusa da kai da wanda kake tsammanin ka dauko ya taimake ka da wanda kake tsammanin kaza in suka zo suka ba da kai sai Allah ya kawo wani na daban wanda shi baka san shi ba ma baka yi tsammani ta gefen shi nasara za ta fito ba baka yi tsammani shi da taimake ka ba sai Allah ya kawo ma taimako ta wajen shi saboda ne saboda taimakon daga Allah yake yana kawo shi ne ta inda ya ga dama ana cikin haka sai wasu mutane wani mutum ya zo ya musulunta ya zo inda annabi sallallahu wanda yake ya fito cikin mutane ne cikin masu yaƙi ne shi an zo kawai kun lokacin da aka September 11 attack aka yi ta yaƙin musulmi kawai lokacin wasu suka fara jin musulunci sai suka yi ta musulunta an zo da su a yaƙi musulunci shi kawai sai ya cewa musulunci ya burge shi ga ya kusan wata ɗaya wata ɗaya aka yi ba a zo yaƙi ba misali ga mushrikai na ganin mumine mumine na ganin mushrikai amma ba a fara yaƙi ba suna nan suna tono rani kawai ikon Allah ne ya hana a fara yaƙin wata ɗaya suna jira ana ciki sai ya zo ya musulunta ana ce mai mu'ayin mu'ayin bin mas'ud bin amir radiyallahu anhu جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت يكي يا من قال يا مسلم مسلم لكي سئلني فمرني بما شئت ka umarce ne duk abin da ka ga dama in koma in yaƙe su in koma duk abin da kake so zan yi faɗa min faƙana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai inna ma an ka rajulun wahidun kaga kai mutum ɗaya ne wannan mutane mutum dubu goma suka fito yaƙin mu yanzu yawan mu mutum ɗaya ba zai ƙara muna komai ba amma fakazin anna mastata'ata ka je ka kore muna su da ka ga dama ka yanke muna su kai musu wayo kai musu dubara duk abin da ka ga dama ka yi fa innal harba khid'a hakika shi yaro shi yaki ɗan yaudara ne za ka ka iya bakin ka je ka sanya da za ka yi muna su ka taimake mu a kansu faga haɗa mai sauri da sauri sai ya tafi zalika ila bani ƙoraiza ya inda bani ƙuraiza su ne bani ƙuraiza na cikin gida waɗanda suka saba alƙawari ko ba da zai da suka tafi suka haɗa kai da da ba su bani ƙuraiza waɗanda sai daga baya aka bi shugabansu ka abin asar aka yi ta zuga shi suka saba alƙawari sai tafi inda suke wa a shirin lahum fil jahiliya ya kasance ɗan uwansu ne abokinsu ne yana da zumunta da su yana da alaƙa ta kasuwanci da su tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci fada kala alaihim yana zuwa sai shiga inda suke wahum la ya'lamuna bi islamihi ba ya musulunta ba fa qala sai ya bani qurayrata ya ku bani qurayra innakum qad harabtum muhammadan kun zo yakin muhammadu kun saba alkawari wa inna qurayshan in asabu fursatan yantahzuha ko sai da qurayshawa suke da makka in suka samu dama fa za su yi amfani da ita in aka ci wannan yakin ba za su ba ku komai ba za su mamaye komai sun san su mamaya gare su ya wa illa shamaru ila biladihim raji'una in kuma ba su samu nasara ba za su koma garin su su bakkura su bakku ya kasance su sun zami jiki sun koma wa tarakukum muhammadan za ku bakkura ku da muhammadu an taqama minkum sai ya dauki fansa gare ku qalu fama al ya nu'aym suka ce me dubara ya nu'aym lalle magana ta gaskiya ce me dubara ala sai ke la tuqatilu ma'ahum hatta yuqukum raha'ina kada ku yaƙi da su sai sun ba ku jingina ku ce su kawo muku makamai da wasu cikinku da za su aje da in an ba samu nasara ba kas su gudu dama akwai matan su tare da su akwai makamansu ko ku ce su yi haka nan ƙalu suka ce laƙad a sharka da ra'ayi lalle ka ba da shawara mai kyau ra'ayinka ya yi daidai sun mama ba ala wajen yi ila ƙuraishin da na yi wuce ya yi inda ƙuraishawa faƙanin lahun sai yake ta na wujji ku kun san yadda nake son ku wa nusilakum yadda nake muku nasiha qalu na'am suka ce haka ne qala innal yahuda qad nadimu ala ma kana minhum min naqbi ahad muhammad wa ashabihi yace yahuda suna can suna nadama banu quraiza akan cewa sun kwance wa muhammadu alqawli da sahabbai ne tunda da an yi alqawli da suna zaman lafiya yanzu tun kafin a fara yaki sun fara nadama wa innahum qad rataluhu sun aika mai manzanni annahum ya'khuduna minkum raha'ina cewa za su anshi fansa daga ya su anshi jingina da gare su fa yadfa'unaha ilayhi za ku bashi jingina in suka ansa gare ku Sun hu a alaykum sannan su taimakai a yaƙe ku kun ga tun tsira kenan fa in sa'alukum haɗina. in suka tambaye ku jingina wa muhun kada ku ba su haɗa ina ga ɗafan, da ne ke zuwa su kuma wacin ƙabila ɗaya sun gane ɗafan ko wani suka zo da shawa. fa qala lahum mithla zalika sun ya gaya muku ne da gaya mu shawa. falamma kanat lailatul sabt min shawwal wani dare na asabar cikin shawwal dama mun ta cikin shawwal aka yakin ko ba su ila yahud sai quraishawa da kafar suka aika ma yahudawa inna lasna bi ardi maqam mun san fa mu ba garin mu muke ba daga makka muka fice muka zo wannan yakin madina wa qad kira al-kira'u wal khuf dawakin mu da raƙumman mu duk sun wahala zaka abincin mu ya ƙare zaka mun zo na har wata daya farhadu bina hatta nunajiza muhammadan ku hito mu sauri mu yaki muhammadu mu koma mun dade wata ɗaya muna zaman banza ashe Allah ya tsaye da su wata ɗaya domin ya wahalar da su ko na su ya tsare shine suka koka ma wa'ancan banu ƙwayar da ku fito mu yaki fa arsala ilaihim yahud sai yahudawa suka aika musu suka ce innal yawma yawma sabt kun san fa yau asabar ce wa kada alimtum ma asaba man qablana hina ahdathu fihi kusa abin da ya auku ga waɗanda suka saba kafin lokacin da suka ƙirƙiri aiki da aka hana su su yi aiki na asabar kusa abin da ya auku wa za ta yi da haka fa inna la nuqatilu ma'akum hatta tab'asu ilayna raha'ina ba za mu yaki da ku sai kun aiko muna jingina sai kun ba mu wasu abubuwa da za mu rike wanda mun san ko matanku da 'ya'yanku da takubba da makamanku wanda mun san ba za ku iya gudu ku bar su ba ya an ci mu da yaki falamma ja'atuhum rusuluhum bidhalika lokacin da manzannin yahudawa na banu quraiza suka zo ma yahudawa da wannan magana qalat quraish sai quraisha suka ce sadaqakum wallahi mu'aymun wallahi mu'aymun ya gaya muku gaskiya dama an ce suna son su an shi wannan jingina ne su ba muhammadu sannan su haɗa kai da shi a yaƙe mu fa ba'athu ila yahudi sai suka aika ma yahudawa inna wallahi la nursilu ilaykum ahada mu wallahi kowa ba mu aika muku na ma'ana hatta nunajiza muhammadan ki fito tare da mu mu yaƙi annabi muhammad amma kowa ba mu aika miki fa qalat quraybatu sai wannan yahudawan na badu qurayza suka ce sadaqakum wallahi nu'ayyi wallahi nu'ayyi ya ga muku gaskiya dama niyyar su ku zo a kiyaki ku danne harku ko kuma ku gudu su bakku fa takhadal al-fariqani sai sashen guda duk kowa ya yarɗe wani suka dinga aika ma juna magana ta zage-zage فأرسل الله على المشركين جندا في الله يقوم مشركي وترندنا من الريء تإسكا فجعلت تقرير قيامهم تتجين كاد هيمونين سلسكي suna sun yi wata guda sun yi hemomi wanda suka shiga ciki su kwanta sai iskan mai ƙarfi ya dinga kada waɗannan hemomin wala ta da'u lahum idran illa kafa'atu ba ta ban musu wata cikunya da suka azafa ta ya ta kife duk abincin su ya kife wala qamban illa qala'atu ba ka barin wata yajjiya sai ta katse ta sun sa yajjiyoyi wata unguwa suka yi suma suka yi canci canci suka sa yajjiyoyi suka suka rataye kayan su so iskan bai barin wata hema sai ya kada ita bai barin wata yajjiya sai ya katse ta fala ya kirru lahum qararan ba wani abu da suke ajiwa ya tabbata duk abin da suka aje sai iska ya doke wa jundullahi min almalaikati yuzalzilunahum su kuma rundunar Allah na mala'iku suna girgiza su daga ƙasa wa yulquna fi qulubihim ruba wal khawfa suna sa tsoro da firgita a cikin zukatansu fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hudayfa ibn al-yaman sai annabi aika hudayfa ibn al-yaman ana cikin wannan ya atiyahum bi khabarihim yace yaje ya zo musu da labarin su yace wa zai je ya zo min da labarin wa'annan mutane kowa yayi shi, har uku sai hudayfa ya tashi sai hudayfa yace sai ya zo mai da labarin su fa wajaduhum ala hadhihi al-hal sai suka same su a cikin wannan hali na cewa tashin hankali suka za su gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tahayya uli ra'il har sun shirya za su tafi su sun ce tunda banu quraiza sun yaudare mu kuma ga yadu hemomin mu sun lalace ga yadu kayan da muka shanya a yajiya sun tafi su iska ya dauke su tukanin mu da muka aza da abincin mu da muka aje ya kife kayan yakin mu ma duk iska ya dauke ya tafi don haka wa qad tahayya uli ra'ili sun shirya tafiya faraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai huzaifa ya koma inda annabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu bi rahilil qaumi sai ya bashi labarin cewa ga mutanen can fa sun fara tafiyar su fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wayi gari wa qad radda aduwahu bi gaibihi Allah ya mai da makiya ne da baƙin cikin su da damuwarsu sun koma da abinci ba su samu yaƙi ba lam yanalu khaira ba su samu alkhairi ba wa kafallahu almu'minina sai Allah ya isan mu'minan yaƙi ya kasance ba a yaƙin ba suka tashi suka koma haka zaka wata ran Allah yana kama wani da baka yi tsammanin ta hanyar shi zaka samu nasara ba sai Allah ya bada nasara ga ta hanyar shi yanzu wannan yaƙin cuta da aka fara dabara ta Salman al-Farisi aka yi amfani da ita wanda Allah yake nuna maka a cikin mutanen da kake tare da su kada ka rena kowa kada ka rena baiwar da Allah ya yawa kowa zai yi baiwar da Allah ya yawa wani ya kasance ta fi ta wani da kake gani babba kusa da kai ta fi wanda inda nan kake tsammanin ka samu nasara ta yi wani wanda shi ya taimaki wani ya taimaki wani amma kai wanda zai taimakon ka wanda bai kai gare shi bane Allah ya taimake su ta hanyar wannan da hanyar mu'ayyin wanda ba a kanshi shi ba cikin rannayen musulunta ko da aka fara yaki ma ba musulmi bane ashe shi zai zo ya kulla musu wannan dabara sai Allah ya sa tsakanin banu quraiza da yahudawa sai tsoro ya kama su sai su yarda juna sai faɗa ya shiga tsakaninsu. sai kasance cewa ba a iya yaƙi ba sannan sai Allah ya aiko rundunoni ne da sojoji ne na iska da mala'iku da ba a gani sun girgiza su kuma sun tafiyar da abubuwansu sai suka juya suka koma da suka koma ne ya auku

Allah da siffanta mana munafukai shi munafuki shi ya ka ban don shi har yanzu daga baya za a zo a yi magana kafiran nan na na bane koyarwa amma har yanzu magana munafukai ake domin shi kafiri ka san makiyinka ne ya fi ci nuna kiyayya shi ko munafuki ya nuna tare da kai yake amma kuma sun ganin bayan yake sun ganin karshen ka yake sai yake a hada da shi sun tsorata ka yake idan shi Allah ka shuka su kafin a zo ga kafirai kamar da cikin sotul bakar Allah ya yi magana game da kafirai aya biyu su kuma magana gare su wajen aya takwas yana shuka su yana nuna abin da suka yi ko fiye da haka cewa Allah yana ta shuka munafukai nan ma haka Allah ya yi yace ya kabun al ahzaba lam yanzahu su munafukai sun yi tsammanin ba ku tafi ba yanzu ba ayin ga abin da ya yi ba sannan kuma ga Allah ya aiko iska Allah ya aiko hunduna ta za su iska ya tafiyar da abincin su ya tafiyar da tukanen su ya tafiyar da hemomin su da igiyoyin su to da aka ji sun tafi saboda sanin yawan su da sanin irin tadadin da suka yi da tsammanin da munafukai suka yi yau an gama da musulunci sai ya kabuna al-ahzaba lam yadhabu suka tsammanin ba su tafi ba suka ce kai duk ƙarya ce ana ce muku sun wuce kaga duk dai cin shari ya samu muminai ne yanzu alheri ya samu muminai ne yasa domin matsayansu sun tafi yanzu ba yaki za a yi ba su kuma su suka dinga yaɗa cewa ba su tafi ba shine ya samu na al'azab alam lamar zaru sun yi tsammanin wa'annan rundunoni na al'azab ba su tafi ba sai Allah ya ce ne wa in ya akil ahzabu sai da ma a ce za su taho su shigo madina to su wa'annan ya waddu la ba annahum baduna fil arabi sun so a ce suna canza zamne tare da ƙauyawa sun ban madina sun koma ƙauye ya tsaluna an an suna tambayar labarin ku Allah ya ce wa in yakil ahzabu idan su waɗannan rundunar suka zo ahzab ɗin suka zo da ake za su shigo madina ya waddu su munafukai za su so law annahum baduna fil a'rabi da sun koma ƙauye tare da ƴan ƙauye yan ce badu shine mutumin ƙauye da yake zama birni da ƙauye ba ka yi yini ƙauye ba ka kwana birni su ne badul wanda ya shiga ƙauye ya fito yana sana'a ta a birni yana kwana ƙauye watan ya raba zu yana ƙauye yana birni yanke al'ara su ne mutane da ƙauyawa ƙauye kawai suke zaune sai Allah ya ce ya waddu law annahum baduna ila arabi sun so a ce sun zo ma badun. wasu sun koma waɗanda suna birni suna ƙauye na a lokacin suna ƙauye na ɗan zama ɗan kaɗan ne na suna jiran a ce a hazar sun gama da madina sun tafi sannan su dawo kara baduna tun a arabi suna cikin ƙauyawa na ƙauye na asali ka su ne badun su da yake ɗan birni ne ɗan madina sun je zaman ƙauye su kuma Al-Arab? mutanen da aka isko yan ƙauye wani kawai suke to su munafukai sun so a ce inda al'azab ma sun shigo madina su suna kauye tare da ƙauyawa tsaluna an su suna tambayar labarin su ya aka yi yakin nan ya aka yi da wani ya aka yi da wani jiko in suka ce inna buyuka na aura wani suka ce gida za su dawo su tsare amma Allah ya tura musu asiri da an shigo Madina ba gidansu za su tsare ba ƙauye za su koma tare da ƙauyawa suna tambayar labarin labarin mutanen birni ya aka yi da Muhammadu da mutanen shi sai Allah ya ce walau kanu fikum da sun kasance tare da ku ma qatalu illa qalila ba za su yaki da ku ba sai ɗan kaɗan litan wala ya atinal ba'sa illa qalila nan kuma ma walau kanu fikum ma qatalu illa qalila da tare da ku suke ba su fara muku komai ba su yaki sai ɗan kaɗan don haka wata ran ba tara jama'a tare da kai ba tsara ɗaya kwakwara ya fi yuri yuri guda goma ko ya kamata ka dibi waɗanda za ka mu'amala da su waɗanda za ka sawa aiki waɗanda ko ɗaukar laboranci za ka yi ka dibi masu ƙarfi ko aiki ake ɗauka ana ɗauka masu tsuwa da amana ana ɗauka masu ƙarfi kare yawan jama'a ba shi ba ne ka dibi waɗanda jama'a wani su yi maka amfani ne yanzu shi ake cewa ko muƙabala ake yi ba muƙabala ta gani misali hujjoji kake kawowa kaka yadda in kana da hadisi guda biyu ingantattu kana da hudu waɗanda ke ba su inganta ba to kuka kawo shidda ka tsaya da biyu ɗin ka ingantattu ya fi domin mukhalif mai taɓa maka zai zo ya nake ga waɗanda hudu har lokaci ya ƙare ya ce kun ga hujjoji ne ko Ya zo da hadisi ke kawo hujja sai aka kai sai a kisa ƙare waɗanda amma ka tsaya da ingantattu ɗin sai kasance mai sai kasance ka da hujja mai ƙarfi yanzu wanda ba iya taɓa ka zaka ba yawan jama'a ba ka kula da masu ƙarfi masu kusan bahaushe ya iya magana sosai maganganun bahaushe duk da kawai magana ne sai kasance wata kama aya da hadisi amma akwai ɗan kaɗan da suka bada shi cikin su cewa juya da goma ta sahibi ya albarka an ta bada shi ba gaskiya ba ne sun goma ta ko guda na ƙwarai ta albarka ba a haɗawa to ka tsaya ga masu albarka na ƙwarai mi za ka zaɓa ka yi ƙoƙari ka yi iskani ne ya suka tafi zuwa ga tara abubuwa da yawa wanda kai baka yi iskani su ba sai su baka matsala don haka Allah ta wa ta'ala yana suka munafukai sai ya ce walau kanu fikum ma illa kalila da sun kasance tare da ku da ba su yaki ba sai ɗan kaɗan ana farawa za su komawa ko da ba su koma wannan lokacin ba komawa za su yi za ka ku gode ma Allah da Allah ya nasarkar da su ku tuna ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum Allah yana tuna mu mu'minai ni'imar Allah ce gare shi Baka in za ku gode wa Allah in za ku gode ma ne shi addu'a annabi alhamdulillah allazi anjaza nasarahu wa wa'ada abdu alhamdulillah allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wanda shi kadai Allah ya tafiyar da rundunar shi kadai Allah shi kadai Allah ya watsa su sai Allah ya ce ne لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن Allah ya ce, Laƙarƙa ne na kunfi Rasulullahi, Uswatun hasana" abin koyi kyakkyawa ya kasance a manzon Allah gare ku a cikin manzon Allah akwai abin koyi kyakkyawa wata shi annabi sallallahu alaihi komi na shi abin koyi ne in ba wanda aka ce kususiya bane a cikin suratul an'am da Allah ya ambaci annabawa sai ya ce fadi hudahu mutabe kai koyi da shiriyar su shiriyar su aka ce kai koyi shi kuma annabi ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana zaka shi annabi da abin da na addini da wanda ba na addini ba duk abin koyi ne in kai koyi da shi kai daidai komai na shi na rayuwa kai koyi da shi kai daidai kuma ji yadda Allah ya ce ai koyi da annabi a dai daidai lokacin da annabi yake da tsanani da munafukai da kafirai sun fasu aka ga mummunai kare da shi zaka wannan kisa da aka kawo domin ka gane ba shafa labarin shuni bane ba ba ba ba kunni ya gani kaka bane ba labari ake baka domin kai kabbara domin ka ji daɗi ba sai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an ba ku labari ne wannan labarin mai daɗi wannan labarin ne abin ibra abin lura domin ya kasance akwai abin koyi kyakkyawa ga manzon Allah gare ku a cikin manzon Allah akwai abin koyi kyakkyawa gare ku wanda za ku duba ku koya kuma an kanka shiga cikin tsanani kuma an kanka shiga cikin mutanen da suke muku munafuci kuma sun haɗu da maƙiya. kuma sun haɗu da masu suka addinin musulunci kuma in kuna tare da masu tsayawa lokacin da'awa masu tsayawa lokacin addini lokacin yaƙi lokacin to kasance akwai abin koyi kyakkyawa gare su don shi ibnu kasir rahmatullahi alaihi yace هذه الآية Karima. wannan ayan mai girma la karkan lakum fi rasulillahi uswatun hasana yake aslun kabirun akali ce babba fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi ga zantuttukan shi wa af'alihi da ayyukan shi wa ahwalihi da duk halin da ya samu kanshi ciki yace wali hada amara Allah amara an-nas bi ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya umurci mutane da su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzab yadda aka yi gazwatul ahzab sai Allah ya kawo wannan ayat yana tsakiyar magana game da gazwatul ahzab labarin yakin bai kare ba ayoyi za su ci gaba amma ana cikin sai Allah ya katse sai Allah ya wa mu'minai magana cewa lalle abin koyi kyakkyawa ya kasance gare ku a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam fi sabrihi wa musabaratihi wa murabaqatihi wa mujahadatihi a cikin haƙuri ne da juriya kai da riba'i ne na zama wajen jihaji har wata ɗaya da kuma jihadin da yayi wanki barihil faraja min rabbih da jiran kuranyewa da yayi daga Allah cikin babbar ibada shi shine ita shiga cikin damuwa ka tabbata Allah zai kuranye ma jiran da kake na Allah zai tafiyar da wannan baɗin cikin da nake ciki Allah zai tafiyar da wannan talaucin da nake ciki wannan ƙaryar da aka yi mini Allah zai fitar da gaskiya wannan sukar da ake mini ana cewa na yi kaza kuma ban yi ba Allah zai fitar da kaza wannan zargin da ake mini na tabbata ba aka bane na bi ta ko ina ina neman mafita kowa ya yarke ni to Allah zai kawo min mafita wannan ibada ne wannan jiran da kake da yakinin da kake da shi ga Allah shine tibaru zul faraja min Allah jiran da yake na kuranyewa daga Allah lokacin da Yahudawan Banu Quraiza da Banu Nabi, da Fa'a da ƙurayshawa suka yarfe shi yana tabbata Allah zai bashi nasara ta abin da ce lokacin da aka mai labarin cewa ƙurayshawan banu banu ƙurayza sun yanke alƙawari sai ce Allahu akbar afshiru ya ma'sharal musulmi Allahu akbar ku yi bishara ya ku ya ku kasashin jama'an musulmi lokacin da yana buga aka dutse wuta na ta daga dutse yana cewa an ba mu kaibara an ba mu an ba mu farisa an ba mu ruma an ba mu yaman an ba mu kaza da kaza kun ga duk wannan ana ce mai inki inki baruhun faraja rabbi ne ina jiran yayi wa halin da yake ciki ya tabbata nasara za ta zo in kayi over suka yi ma yawa ka tabbata cewa insha Allah za ku wuce spill over juice da wannan semester da wancan semester ka zo wajen ne an ce an sai ne kana bakin kofa kika ce ka tabbata Allah ba zai yabe ka ba ka tabbata da Allah ya ce da ka fara digirin nan kai da da kyan ma ba kai tsammani za ka samu credit da ba Allah ya ba ka credit da ya sa ka ci jan aka dauke ka ka tabbata Allah ba zai yabe ka ba ka kawo yuji so to wannan jiran da kake wa Allah ya kawo maka mafita to wannan ibada ne an yarde ka wajen aiki ka je wannan kofa baka samu ba ka je wannan kofa baka samu ba sai ka zo ka kafa taka sana'a ka ce ka tabbata Allah ba zai rike ka ba wata ran kai za ka ba mai digiri aiki ko ba a haka da yawa ka ce to ka tabbata to wannan jiran da kake lokacin da ka kasa aka kisa lokacin da ka tawo to wannan jiran da yakin da kake wa Allah zai kawo maka mafita shi kan shi ibada ne dukkaninmu da yawa muna shiga cikin damuwa sai wasu su fara kuka wasu su yanki amani lakin a sunan rahmatullah ba a yanki tsammani daga rahama Allah siffa ce ta kafirai yanke tsammani daga rama Allah duk alamin da ka shiga Sai tunanin cewa Allah zai kawo ma mafita Sai tsammanin Allah zai iya kawo maka wata karama Allah zai iya kawo maka jiya da Allah ya kawo ma annabi sallallahu alaihi iska wa junudan lam tarawa da kuma rundunoyi da baku gani ba nu'aym ne Salman Farisi ne ta inda san ba ku yi tsammanin cewa za ku samu nasara ba kina Allah ya zo da nasara zaka ibnu kasir yace wani zaruhul fara faraj min rabbih da jiran kuranyewa da daga ubangiji ne salawatullahi wa salamuhu alaihi salatin Allah da sallama Allah tabbata gare shi da'iman ila yawmiddin har abada zuwa ranar alkiyama sai ibnu kasir yace wa tawali hadha qala ta'ala lil ladina taqallalu don shi Allah yace mu wanda suka shiga damuwa wata bajjanu suka shiga tashin hankali wata zalzalu suka nemi su girgiza suka shiga tashin hankali wa rufi fi amrihim suka samu kai da kawo ga al'amarin su yawmal ahzab ranar da aka gazo su ahzab munafikai kenan sai Allah ya ce musu laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika abin koyi kyakkyawa ya kasance gare ku a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai hallakta daikin bihi Allah yana ce musu me yasa kuka ki koyi da shi wata asaikin bi shama'ilihi kuka ki koyi da koyarwa sai da ɗabi'u ne da halaye nai wani haza ƙala da shi sai Allah ya kaidi ya ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yana tsammanin Allah da ranar lahira wata abin koyi kyakkyawa yana da yin cikin manzon Allah amma gawa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah ga wanda yake yana tsammanin Allah wato ya yarda da Allah yana tsammanin rahama Allah wal yawmal akhirah yana tsammanin ranar lahira sannan wa zakara Allah kafira kuma ya ambaci Allah da yawa zaka lokacin da kake bakin office din nan kana jiran silent kai ta ambaton Allah yake istighfari yake la haula wala quwwata lokacin da ka kasa lokacin da ka yanke tsammani daga bayi ka mai tsammanin ka ga Allah to kai ta ambaton Allah domin Allah ya ce wa zakaru Allah kafira ko kuma wa Allah kafira ya ambaci Allah da yawa don haka ambaton Allah da yawa yana cikin abin da ke tafiyar da damuwa yana cikin abin da ke tafiyar da damuwa da bakin ciki da damuwar da mutane suke cikin ci gaba Mm. mm. Allah ce wala sai dawo ga mu'minai yanzu an bin maganar munafukai an kare da su an dawo ga mu'minai sai Allah ce wa al mu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga wannan runduna da suka zo yakin tu, qalu sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzo ne suka yi muna alƙawari. ni Allah da suka yi musu alƙawari cikin suratul baqara amma hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum cikin suratul baqara kuma suratul baqara ta fara sauka farkon madina zaka sahabbai sun san wannan ayar don haka da suka ga halin da suke ciki sai suka tuno da wannan ayar walamma wa almu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga rundunoni qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce wannan shine alƙawarin da Allah ya yi muna yace mun an fasitu man tadkhulul jannata kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablu har yanzu misali na masifa da azaba da wahala da ibtila'i irin na waɗanda suka wuce kafin ku bai zo muku ba ni ya zo muku masatumul ba'sa'u yaki ya same su wadzarra'u da rashin lafiyoyi wa zulzilu kuma an girgiza su hatta kula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har annabi da waɗanda aka tare da su sai yaushe ne Allah zai kawo mana nasara ala inna nasrullahi qarib ku saurara ku ji Allah tana nan tafe kusa to da muminai suka ga haka sai suka samu yaqini suka ce lalle lalle wannan abin ne da Allah ya bamu labari dai wanda Allah ya bamu labari a cikin suratul ankabut alif lam a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al sai suka gane cewa irin wannan jarabawa ce da Allah ce zai yi mutu Allah ya yi mutu sai suka ce wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzo shi sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan abu bai kara musu koyin ba sai imani da miƙa wuya wannan shine daraja ta farko ta imani ya ce in wata musiba ta same ka sai ka ƙara akwai Allah jaraba ka ne Allah ya yi wannan zai sa mu gane cewa mu muna ɗauka addini da sauki ne muna ɗauka addini bagas ji abin da ya samu mumine a gazawatul ahzab amma ni suka tuna wancan labari da Allah ya ba su na annabawa watan duk muminai haka ne sunnan Allah ana jijjiga su suna haɗuwa da yaƙi suna haɗuwa da yunwa suna haɗuwa da wahala suna shiga ƙasan kaibin matsiya amma daga ƙarshe sai Allah ya ba su nasara wal aqibatu lil muttaqin kasan ka'idar cewa ƙarshen ƙwarai yana nan tare da masu jin tsoron Allah don haka sai ne wannan abin ya ƙara musu gaskiya ya ƙara musu gaskata Allah ya ƙara musu yarda da alƙawarin Allah ya ƙara musu yarda da alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ka zama duk lokacin da wata musiba ta same ka suka ci alƙawarin Allah ne sai ya jarabta muni ne don shi da yawan su suke cewa wato in an ce zunubai ya wani abu ya auku sai malamai suka zo suka ce zunuban mutane ne sai wani haifin kai wani ya ce ya ce kada wani malami ya zai ce mana zunuban mutane ne duk zunuban da ake america fa duk zunuban da ake misa ba da rarce su ba sai mu ce Allah cewa ya al islamin ahasiban nasu an yutraku an kulu. amanna wa hum la yuftanuna Allah bai alƙawarin zai daga cika kai ba jarabawa ga muminnai take saboda mumini shi ake wa jarabawa domin shi kakkare mai zunubai wanda ba mumini ba ana sauko mai bala'i afala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ana ji wani sai wancan bala'in na ɗaya ya zo sai an daɗe ɗaya ya zo shi kuma mumini kullun la yazalu bala'u bil mu'min bala'i ba zai gushe da mumini ba annabi yace hatta yamshi alal ardi wa laysa alayhi khati'a haske ya kasance na tafiya bayan ƙasa babu wani kuskure wata juzulubai ne an goge su Za ka mumin ne aka yi alƙoli za a jarabta ba kafirai ba Za ka in mun samu bandit in mun samu farin ruwa in mun samu wata masifa tattalin arziki muka ce zunuban mu ne sai wani ya ce to ai ga america sun fi mu zunubi sai mu ce su ba mumin ne bane kuma babu wanda ya yi alƙawarin zai jarabce su jarabawar Allah mu ne yi alƙawarin zai yi ma za ka mu in mun ganta sai mu ce haza ma wa adallahu wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu kama zadahu illa imanan wa taslima babu abin da ya ƙara musu wa ma zadahu illa imanan wa taslima babu abin da wannan ke ƙara mun mu'minai sai imani da miƙa wuya a nan sai Allah kawo mana kissa wasu muminai da suka yi bajinta wanda ke gobe akan kissa su za mu tashi mu ji irin insha Allah mu ji irin bajinta da suka yi da kuma irin yabon da Allah ya yi mutu ya kira su muminai na gaskiya min na rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai kalmomi da muke yi a yaya <laughs> eh wannan bai da matsala mun karanto ai na kasance cikin fatuwar Sheikh Muhammad Musa da ya to abin da miji zai karan zai faɗa ba mata kai ko mata ta gaya mijinta wanda zai kara ko duk na lalura ke sa aiki ba ka duk ya faɗi cikin fasa hukuma na karanta muku insha Allah ba su lafi wasu malamai sun kai hanta sun ce makaruni ne a yi amma abin da ke so ka sani ai ita asali mace ba ta da zihari ta yanzu in mutum ya ce mata ta ta haramta gare ni kamar yadda bayan uwa ta yake yayi zihari amma ita ce ka haramta gare ni bai haramta ba ita zai da sai ba ta iya haramta ba ita ba ta da saki ita ba ta ma iya harantawa zaka ita ba yaya take wa mijinta ba ko babanta ko cewa ta tare da Allah kai ka haifan mu aure akwai shi ita ba ta da wannan Allah bai sanya komai na rabo aure ta ta ba zaka babu laifi kamar yana karanta muka bin Sheikh na sai ya ce babu laifi ga waɗannan kalmomi ya ayi ne domin so kuma yake kai ki kaurin wasu malamai da ke cewa makaruhi ne amma yake la wajha lil karaha babu wuta da karanci domin innamal a'malu bin niyyat wallahu ta'ala الله يشيك ما كان قال الجن مغانا هي حتى قال باك الجن مغانا الله يقال يشيك ذكي كما كان توعين تسليم هكذا أي قوة كان توعماء الدعاء يا الله من أرؤوسك شيد من تشيد ولا الناس insha Allah za ka shirya insha Allah Allah ka shirya mu ka shirya mu da ƴan uwanmu da jama'a musulmi ya rabbal alamin Thank you. auren su halas ne su ka yafe ko baka yafe ne baka da iska yafe ko Allah bai yi za a yi da kai ba a tafsiri ne wuce na wata shekara na gaya muku magana ibn kasir ya ce annisa ukiwaha kasir ka baka da yawa ba ita baka duka ne wata kawai ta hito nema wani ya fito nema an kasa wani ya ko kaya ce ko baka ba baya amfani kawai an ga an gama tafi abin da aka yi ba zunubi bane in ba cewa aka yi aka ba an baka bayan za ka tunda haɓaure za su yi kenan suna son juna da komai da komai don haka kawai ka yi haƙuri ka nemo ta Allah ya ka wadda tafi wannan wallahu ta'ala ba a ba ya halitta kulwa ce ba ta halitta na wa'a kuma suna da kwaɗai da sa rai ga abin mutane Allah ya sa masu shi su bayar su kuma masu kwaɗai Allah ya gani su kwaɗai Allahu ala Thank lokacin sallah su kuma e ba babu kyawu annabi ta sai ce idan a taifi musallata fatuha bi wa qali wa sakinati la ku musalla ku zo a a cikin tsanaki ba a san mutum ya zo masallaci da gudu ba a gudu zuwa zuwa wajen sallah ana zuwa ne da tsanaki ko wani tako kai daya ana rubuta maka lada ana tage maka ana dauke maka zunubai kamar da sai mu bukhari da muslim daga hadisin Abu Huraira ma saka hukwatan illa musrat lahu biha daraja wa kufa anhu biha khati'a biya taka ɗaya. za a rubuta mai lada da mai daraja kana a goge ne wani zunubi da yayi to aka ba a zuwa wajen sallah da gudu ma sai haka sai su daina kuma cikin hadisi sai annabi ya faɗa cewa ma adrastum ma ko mai min nusegin umu. ismu mausul mun ma eh, ma eh ma ismu mausul ne min alfazul umum duk abin da ya samu ko ne ne ma ko ni karanci ne in yayi yayi akwai a sallata za ka kadi tsoro ya ta so da sami Allahu wa hamida ma din nan tana da rufe in sujuda ka samu sannan in tahiyya ka samu ne in kana zannawa man yace assalamu alaikum shaka da ma azratu ko ne ne ma ko ni karanci ne ko lahaza ɗaya ne ka samu ana kyautata maka da sun falala haka kuma jam'i wallahu ta'ala Thank you. yana harka mutum ya kama harkar cikin nasa yana tuba cikin sallah ko cikin azumi yake nufi cikin sallah a cikin sallah da kamata ba wasa ce da kusa abin a kunne kana hankali ke ɗauki kana nufa shi ido cikin sallah ba ya halatta bai kamata ba a azumi ko kayi azumin ka bai kai ba yana cikin abubuwan da suka shahara cewa azumi ya kare mutunta abin da na baya kare azumi a sallah kuma bai kamata ba kai da hannunka da dama ya kamata yana hannun hagu hannun ka guda biyu suna gwiwa irin kuyi kake hannun ka guda biyu suna wajen sujuda da kamata a ce ka lalata shi da da kuma sa wani abu cikin kunne ba in mutum ya haka Allah ke da ta ba amma dai bai kamata ba wallahu ta'ala eh, yana halatta ka dakatar kafin nan yana halatta ka dakatar yana nan abin da kine yake ce yana wajaba wata ran lafuzza suka shige ne masu tambaya yana halitta ka dakatar in ka dakatar kuma ya fi fita cikin sabani hadisi ya zo cewa idan ɗayan ku ya ji kiran sallah ƙwarya daga hannu kada ya aji ƙaunar mafi inganci ne wannan hadisi sai ne ibn hajar ya yi dogon magana a kai a cikin fatul zalim mujallabi na hudu hadisi ingantacce ne akwai masu wani suka illata shi illatawa ba ba a fawa ba ne suna ganin akwai illa kaza akwai illa kaza amma ba shi ke nuna cewa hadisin za'ifi bane hadisi ne ingantacce ne yake nuna yana nuna halasci halascin ka ci gaba da ci idan an kira sallah amma in ka tsaya kuma halas ne bayan nuna wajabci bayan nuna cewa wajibi ne in ka ji ana kiran sallah kada ka ajiye kwarya ba ba haka yake nuna ba yana nuna dai halas ne kawai ka ajiye don haka amfani da wannan hadisin yana halarta kuma ajiyewa in kai baka fara ma hadisin ba akan ba da halasci ne wallahu ta'ala subhanaka allahumma ci gaba ba fara ba kuma ci gaba da sahur ba fara ba ba yan cire sallah ci gaba da dama ka koyar da barka tana sahur eh ci gaba da ci gaba eh akan hadisi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi